Mauran Bauchi Media TV. لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك godiya ta tabbata a gare shi saboda dama da ya bamu da kuma ya tabbatar da cewa mun kasance a wannan ƙasa a cikin lafiya to a madadin ni kaina da dukkan 'yan jarida da suke aiki a ƙarƙashin ofis ina muna so mu miƙa godiya wa mai girma gwamnan jihar Bauchi kasancewansa sila na zuwa mu wannan ƙasa mai tsarki dukan mu yau ga mu yan jarida wajen mu goma sha ɗaya mu sha biyu ya kamata amma ɗayan saboda wasu ayyuka bai samu ya halarta ba mun zo wannan gurin cin abinci domin mu ɗan yi musaba'a tsakanin mu mu ci abinci mu tattauna kuma mu ga menene abubuwan da suka dace akan mu a wannan ƙasa tun da muka zo muke yi kuma me ya kamata na so wasu nasarori muka samu ina ne kuma ya kamata mu yi improving akan ayyukan da muke yi domin gode Allah da ya tabbatar mana da wannan zama kuma mun ah, mun ci abinci mun yi musaba da yan uwa muna muku godiya kwarai da gaske na biyu ina so in godiya a gare ku saboda tunda muka zo kowa ya tabbatar da cewa irin ayyuka da kuke yi al'ummar jihar Bauchi sun kasance jiyau sun kasance ganau ta kafafen yada labaran ku kuma kowa yana jin abubuwan da suke ah, wakana a wannan kasa mai tsarki ta hanyar ba da rahoto da kuke a rediyo da kuma kafa na social media ga muna so mu muku godiya kwarai da gaske domin kuna ilmantar da al'umma jihar Bauchi abubuwan da suke faruwa kuma kamar yadda shi Alhaji Hanno yake faɗa a kullum an zaɓo ku ne saboda ku zo ku taimaka wa wannan kwamiti na Amirul Hajj wajen gudanar da ayyuka a wannan ƙasa mai tsarki kuma gaskiya muna so mu dauki wannan dama mu yaba muku saboda irin kwazo da kuma hubbasa da kuke tun lokacin da kuka zo da kuma haɗin kai da goyon baya da kuke da kuke ba wannan kwamiti na Amirul Hajj na gudanar da ayyukan ku a na yan jarida yan jarida yana da babbar rawa da ya kamata ya taka irin wannan aiki domin mun kasance madubi ne na al'umma to tunda kuka zo abubuwan da kuke cewa kuna haskaka ayyukan da ake yi a wannan kasa mai tsarki wa al'ummar jihar Bauchi ma tabbatar cewa al'ummar jihar Bauchi sun gamsu da irin ayyukan da kuke yi saura da me in ƙara yaba muku in kuma kara bukatan ku cewa ku sake jajircewa za mu tafi za mu fita mina insha Allah ranar juma'a kuma za a hau arfa ranar asabar to su fa aikin hajji din wannan lokacin saboda haka ƙara ƙaimi wajen faɗakar da al'umma jihar Bauchi mai ake ciki kuma kamar yadda muka sani mu aikin mu kullum muna tsage gaskiya ne kamar yadda kuka kowa abun da yake yi kenan to Allah ya taimake ku Allah ya ba ku sa'a na uku muna kasa mai tsarki ne kasar mu tana son addu'o'i kuma kowa ya san abubuwan da ke faruwa a Najeriya na rashin zaman lafiya da sadan kayayyaki da sauransu to baicin yin ayyukan mu sake daukan wannan dama da alfarma da Allah ya mana mu sake addu'o'i wa kasan mu na neman zaman lafiya da abubuwan da suke faruwa da kuma abubuwa na tsadar rayuwa Allah ya kawo mana karshen sa kuma dukkan masu yin wannan abubuwa na rashin zaman lafiya na rashin na tsaro Allah ya sa su gane in ba masu gane ba ne Allah ya mana maganin su mu kuma sai a matsayin mu na yan jarida Allah ya taimake mu akan ayyukan da muke wajen fayyacewa al'umma gaskiya su gane ta haka haka zalika kuma mu addu'a a jihar Bauchi ita ma saboda jajircewar mai girma gwamnan jihar Bauchi da aka zabe shi shekara biyar kenan yake gabatar da ayyuka na alkhairi ayyuka na ci gaba to masa addu'o'i wannan sauran shekara uku da suke rage masa akan kargar mulki Allah ya bashi lafiya da nisan kwana mai albarka da kuma kwazo da himma na ci gaba wa ayyuka na alheri wa al'ummar jihar su kuma al'umma su zama masu ladabi da biyayya wajen tabbatar da cewa gwamnati ta ci gaba muna godewa shi ah, shugaban yada labarai na kwamitin amirul hajj na haɗin kai da yake ba 'yan jarida tun da kuka zo Muna gani yadda kuke zuwa gusa ah, ah, a faɗi nan tashi nan a ga cewa lallai abubuwan da kuke aikawa wa kafafen yada labaran ku a najeriya an samu kuna hira da manya-manyan mutane da shi amirul hajjin kansa to wannan al'amari ya ba mu sha'awa kwarai da gaske kuma allah ya saka mutu. wannan abin da muka yi na liyafa abu ne da ya kamata na a mu na ma'aikata kuma abokai mu yi cuɗanya mu yi gogayya don mu sake fahimtar juna ko mu san ina ne za mu ci gaba a kai muna godiya wa shi abokin aikin Alhaji Jafaru Ilaila wato a koma gwana shi ma da ya kasance kullum yana ba mu shawarwari in ya ga abubuwa za su rinta bai sai ta abun nan haka ya kamata ya haka haka kamata to mun dai samu collectivity da kuma teamwork a tsakanin mu wanda dama abun da ake so kenan kuma Allah ya taimaka Allah ya ba mu sa kan ayyukan da muke yi ah, Allah ya karbi mu idan aka gama wannan aiki kuma cikin kwanciyar hankali da koshin lafiya Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya mun gode kwarai da gaske